Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu yau iro iro ayya ayya jauro yau Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu yau ramuwa ta zo ibro kasar kayan maduka wacce shekara da ta wuce to Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu zai rama nawa kai masa biyu biyu zai maka darin guda guda dare <laughs> kowa ya dare na rabanka guya uban jabiya ba kwanar da kai ba an tashi da kai Wena babban girki haka nake ban fasa ba sai ni tun jin bakin aiki daga limadina haunin zamiyan hau mutum zauna daidai sai ni kuli kuli ko ina na faɗi gaba ne sannu sannu ina ciwo ne da ina ciwo da ban hau gado ba in hau gado ni sarki ne da ni sarki ne da ba kaɗa min tambari ba haka da mun tambari ni amalale da ni amalale da ba za mun kaya ba a za mun kaya ni da ki ne da ni da ki ne da ba da ke ni ba a da ke ni barawo ne da ni barawo ne da ba yanke hannu ba a yanke hannu ni ku baya ce da ni ku baya ce da ba ni sassin baya ba ni yi baya ni kifi ne da ni kifi ne da ba shiga ruwa ba in shiga ruwa ni kada ne da ni kada ne da ban yi kaushin baya ba in yi kaushin baya ni dabino ne da dabino ne da ban yi nono ba in yi nono ni budurwa ce da ni budurwa ce da ban kyallin goshi ba in yi kyallin goshi ni rana ce yaro da da ni da da ubanka saurara saurara kaga nan nan nan nan banda nan banda can me za a yi Allah eh? saura ɗaya tak wallahi sai an ƙara nan ni ban ma sani ba ma ukun yi min ne kwakwa a ba bi kai masa boncan kalan bi ne haka shi ma biyu zai maka ai ka ce uku ya maka yanzu zafin bugu ne ce uku kai masa uku ya maka to amma kwaya ɗaya ce rak yanzu saura ɗaya rak da zai maka wallahi ko mutuwa za ka yi wallahi sai ya rama